kike ne Saratu? Tun da ka farinya za mu fara bara har mu ƙara sabunni. Ta kin ga inda take jana ko? Kin ga tana jana kaman kaɗa. Saratu! Eh, tana ina. Tana ina ina Saratu. Ina Saratu. Da ki nuna min ke. Dukiya na yayi beki. Wa ashe ba daɗi. Da bike wa ki da aiki sai hasada ko? Dubu hamsin fa na ba mahaifiyarta. Hamsin ita yari da kuka je nan da ita? Banda ma ta sace min kuɗa kuɗin da na dawo da shi ya fi dubu ɗari biyar. Ni ne matsala ta. Sannan wannan yarinya dukkan wanda zai fito yana neman ta ina mai barka da zuwa. Idan dai mutum yana ɗan abin hannu ko ma wace irin sana'a ce. za ka bashi yarinya. Kwarai ma kuwa. <laughs> To ya dai karshen tika tika tik eh mun aure mu. Kai fa uban wannan yarinya ne. Oh, ashe mutumin banza ne kai. Wallahi banda ina jin kunyar mahaifinta. Eh. Kuma kai abokinsa ne. Da sai na faɗa ma. खड़ा हूँ सुनिए